بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المقتده من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودي هذه بوز تبتك الله سبحانه وتعالى يقدر الصادوان مدقوه a wannan yammaci na asabar kenan ko goma ga watan ramadan shekara na 1439 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da zai zama yammaci na 26 ga watan biyar shekara na 2018 miladi domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ali imran idan masu sauraro suna tare da mu jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na arba'in da shida a cikin wannan sura da yau za mu tashi farkon aya na arba'in da bakwai mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى قالت ربي أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر تتي يا أبنجي أن لا يكون لي ولد تيا يا ذن زي كسنتي إن سامدا ولم يمسسني بشر الحال أنا مجي بكسنتي لبا قال كذلك الله يخلق ما يشاء يتي كمرحك الله يكي حلت أبن لي قداما إذا قد أمرا إذا الله يانفع شوان الأمري fa inna ma yaqulu lakum iyaka yakan ce wa wannan abin ne kun fa yakun wato abin ya kasance kawai sai a ga abin ya kasance wato qalat rabbi ya yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar anan da mu ga kai tsaye tana magana ne da ubangiji alhalin wanda ke mata magana mala'ika ne to za mu yi amfani da ayan baya cewa ai mala'iku da suka zo sun zo mata da albishir ne daga wajen ubangiji inna allaha yubashshiruki بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين kaga kai tsaye sun gaya mata cewa su dan aike ne daga wajen Allahu subhanahu wa ta'ala sai yasa da ta tashi maganar direct sai ta nufaci ubangiji an gane ko rabbi anna yakunu li walad tace ya ubangiji ta yaya zan samu da to wannan malamai galibi suke cewa wato kalman arab dama da shine ake wato ainihin kiran Allah madaukakin sarki wato galibi idan kaga arab ba tare da an sa ya'un a jikinsa na rabbi ba wato akan kaddara cewa an shafe wannan ya'ul mutakallim din zan ayi takfifin zance. amma asali qalat rabbi anna yakunu li gulam ya ubangiji na wato ta yaya zan samu da walam yamsasni bashar almasas wato bi ma'ana aljima kenan almasu ana nufin aljima'u saboda wannan wato jumla ce haliya wa lam bashar wato halata kaunihi lam yujami'ni ahad ba a samu wani wanda ya kusance ni ba saboda kinaya qur'ani yakan yi amfani da kalman aljima'a kalman almasu amma yana nufin aljima'a domin Allah ya ce la junaha alaikum in talaqtum nisaa alaikum in talaqtum النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ka lura da wannan ayan Allah ya ce la junaha alaikum babu komai a kanku in tsallabtumun nisa in kun sake mata malam tamassuhunna kaga matukar ba ku sadu da su ba to saboda haka abin da ake nufi kenan malam tamassuhunna matukar ba ku sadu da su ba au tafridu lahunna farida ko ba ku yanke abin da da ku ba su na sadaki to in kun sake su famattuhunna alal musi'i qadaru ku dan ba su wani kyauta ga mai yalwa ya bayar gwargwadon yalwansa wa alal muqtiri qadruhu mata'un bil mata'un bil ma'ruf wanda ba yi da shi kuma shi ma ya dan bayar da gwargwadon abin da Allah ya bashi duka wannan ababin ya kamata shine mata'an bil ma'ruf Allah madaukakin sarki yake jiyar da dadi ne ababin ya kamata to Allah madaukakin sarki yake cewa tace walam yamsasni bashar qala kadhalikillah Allah ya ce kamar haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta malamai sun ce anan aljar wal khabar ne na mubtada mahzufi ta al Al'amru, Kazali. wato wannan lamarin haka Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta saboda haka za a iya a karatun ma a tsaya a wurin a tashi daga kan wannan kadhalik na ya kunu ne wato waladun wa lam sasne bashar magana ya kare sai a ce kazalikin Lahu ya yaf'alu ya sha, wato wannan kazalik din yana yin nuni zuwa ga cewa Allah maɗaukakin sarki wato haka ya riga ya hukunta wannan al'amari babu wani maganan komawa da baya irin waɗannan kazalik din suna nan a cikin alkur'ani wanda ana iya tsayuwa ainihin wato a kansu in an je daidai kansa tsaya a ɗauki jumlan da ke bayansu a matsayin sabon zance ولم يمسسني بشر أنغاني كو واتو دتشي نيني باب وان واندا واتو باو النبي دي يشافيني كمرية دي الله يتشي ومن الناس والدواء ومن الناس والدواء والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك نعم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن kaga Allah ce wa minan nasi wad dawab wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kazalik wato kalmar kazalik a wurin yayi daidai da ainihin wato abinda Allah madaukakin sarki ya ambata game da ita ainihin wato anan qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kazalika Allah yaf'alu ma yasha' wato Allah maɗaukakin sarki ya kasance ya khluqu ya sha wato mai halittawa ne game da abin da ya gada to anna Allahu ya khluqu ya sha? malamai sun ce Allahu anan mubtada ne jumlatu ya khluqu ya sha ita ce jumla wato kabariya ai bi ma'ana wato anna Allah ya khluqu ma yasha sawa'un kana wifqa al'adati aw khilaf al'ada wato Allah madaukakin sarki yana halittar abin da ya ga dama wannan abin ya zo a tsarin da mutane suka sani a al'adance ko ya saba ma al'ada tunda yanzu babin da aka zo halitta Allah ya ce yana halitta abin da ya ga dama annabi Isa alaihi salam Allah ya halitta shi ba tare da uba ba kaga wannan ya saba ma al'ada ko to saboda haka ya khluqu ma yasha ai abin nufi Allahu ya khluqu ma yasha'u ala wifqi al'adati aw ala khilaf al'ada Allah yana halitta abin da ya ga dama a bisa tsarin al'ada ko kuma abin da ya saba ma ma al'ada ma ya sha'u wato abin da ya ga dama kenan a wurin halitta ana nufin ta bangaren kammiya ko ta bangaren kaifiya ko ta bangaren nau'iya abin halitta ɗin ba sai mutum ba duk abin da ake halitta a bayan ƙasa in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama zai iya halittan shi da sababi zai iya halittan shi babu sababi domin a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara wani tsari na yadda yake samar da waɗansu halittu a bayan ƙasa to za ka samu ya sanya wani sababi sananne a wajen mutane to kuma wannan baya lizimta wa Allah cewa dole sai ya bi wannan sababin wajen samar da wannan abu a'a zai iya samar da abin da sababi zai iya samar da abin babu sababi saboda haka halittun da suke bayan ƙasa wato Allah madaukakin sarki shi ya halicce su kuma yadda ga dama wato ta fuskan adadinsu, ta fuskan kaifiyarsu ta fuskan nau'iyarsu ta fuskan halittarsu ta fuskan ayyukansu, haka Allah madaukakin sarki ya halitta ba wanda ya san iya halittan Allah a duniya sai shi in mutane ne ba wanda ya san adadin mutanen da Allah ya halitta sai dai hasashe idan dabbobi ne ba wanda ya san iya wanda ya halitta na gida da na daji idan kwari ne ba wanda ya san adadin su sai Allah in kifaye ne ba wanda ya san adadin su sai Allah in tsuntsaye ne kaga duk waɗannan al'ummomi ne daban-daban Allah madaukakin sarki ya halicce su kamar yadda ranar muka ambata wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay' Allah yace babu wani mai takawa a kan ƙasa mutum ko dabba ko aljanni ko wanda ke tashi da fuffukensa a sararin samaniya ya ce face su ma al'umma ne irin ku mutane wato wata al'umma ce guda wanda ita ma a can akwai komai nata akwai kakanni akwai iyaye akwai 'ya'ya, akwai jikoki akwai masarauta akwai talaka illa umamun amsalukum al'umma ce irin to ba wanda ya san adadin waɗannan al'ummomin a duniya sai Allah saboda shi yake halittan abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama adadin da ya ga dama kalan da ya ga dama saboda haka Allah madaukaki sarki yace alam atikum naba'ul ladina min qablikum naba'ul ladina min qablikum qawmi nuhin wa 'adin wa thamud بعد والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله kaga Allah ya ce alam na baul ladina min qablikum wai labarin mutanen da sun ka zo gabanin ku kan bai zo muku bane qaumun nuhin wa adin wa samud an yi mutanen annabi nuhu an yi mutanen adawa an yi samudawa wallazina min ba'dihim da wanda ma suka zo a bayan su la alamuhum illa Allah ba wanda ya san adadin su cewa sai Allah maɗaukakin sarki to shi ne ya khluqu ma ya sha. wato yakan halicci abin da ya ga dama sannan kuma shi Allah maɗaukakin sarki shi ne yake ɗaura kowace irin halitta a bisa tsarin da ya ga dama in sifa ne yadda ɗan adam yake sifan mutum Allah ne ya ga dama ya halicce shi a haka in dabbobi ne tumakai tsarin su daban awakai tsarin su daban shanu tsarinsu daban raƙuma nasu daban kaji nasu daban agwagi nasu daban kowanne da irin yadda Allah ya halicce shi kuma sai ya shirya masa yadda zai rayu ba a buƙatan sai ka ɗaga hankalinka akan yadda rayuwarsa zai kasance ubangiji shine ya shirya masa yadda zai rayu sai sa lokacin da annabi Musa ya je fadan Fir'auna ya masa bayani to shi fa daga wurin Allah yake Fir'auna yana mamaki wai yanzu a cewa akwai wani ubangiji wai ba fir'auna ba sai fir'auna ya tambaya wa annabi Musa qala faman rabbukuma qala faman rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma هدى جميل كاجا الله سبحانه وتعالى قال فمن ربكما يا موسى فرعون wai kai Musa da kai da Haruna waye ne ubangijin Khalid sai annabi Musa yace rabbuna allazi a'ata kulla shay'in khalqahu wato Allah ne ya ba kowane halitta tsarin da ya dace da shi ay khalqahu almunasabu bihi wato tsarin halittan da ya dace da shi sun mahada wato sa'annan kuma wato ya shiryar da shi zuwa ga abin da ya halicce shi domin sa saboda haka abin da mutum zai yi a wannan duniya da rayuwar da dabbobi za su yi da tsarin rayuwar kwari da tsarin rayuwar kifaye duk Allah ne ya gwada mahalittunsa yadda za su rayu saboda haka yana daga cikin rigima ka ce Allah ya yi abu a jeji rayuwarsu tsarin da aka masa a jeji ka ce wai kai da ka kawo shi binni ya rayu kana bata ma kanka lokaci Allah ya riga ya shirya masa irin tsarin yadda zai rayu to ka kyale shi a inda Allah madaukakin sarki ya tsara masa rayuwarsa saboda kowa Allah madaukakin sarki ya ya halicce shi kuma ya shirya masa yadda zai kasance cikin rayuwarsa ala kazalika Allah yakhluqu ma yasha kazalika Allah yakhluqu ma yasha wato kamar haka ubangijinki yake halitta abin da ya ga dama za za amran fa inda ma yaqulu lahu kun fayakun Allah subhanahu wa idan ya yi rufin wani al'amari iyaka yakan ce ma abin ne ya kasance sai abin ya kasance wato idan ka da amran duk wani al'amarin da Allah maɗaukakin sarki ya ga daman faruwarsa wanda mun san cewa wato a wurin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin da ake kiran shi alqada'ul kauni alkadari da kuma abin da ake kiran shi alqada'ul shar to idan Allah madaukakin sarki yayi nufin wato hukunta wani al'amari kauniyan wato a duniyar cike wajen kasantar da wani abin da yake so ya kasantar a duniya samar da halitta ne kawar da wata halitta ne daga wata halitta ne sauke wata halitta ne ruguza wata halitta ne gyara wata halitta ne duk abin da Allah ya ga dama in dai ta fuskan duniya ne wato ya gudanar da al'amarinsa abinda fa kawai yakan ce ma abin kasance ne shikenan shi kuma abin sai yayi mai sai ya kasance wato ba yiwuwa Allah madaukakin sarki ya bada umarni a cikin wannan duniyar wajen kasancewa wani abu a ce an yi sakan ɗaya abin bai kasance ba zai tafi inda ma ya kulu lahu kun fayakun kaga kun fi'li amri fayakunu wannan fa'un da ta biyo baya wadda fa'un ce atifa wadda tufidu tartibi ma'a Ta takan gwada jeran ta abin ne tare da biyo baya take idan an ce jaa zaidun fa amru aka ce zaidu ya zo sai aka ce sai amru wanda yana gwada zaidu na isowa amru yana ne yana isowa saboda haka Allah na cewa kun to kawai sai ce faya kunu abin sai ya zama take ya kasance shi yasa Allah yake fa inna ma hiya zajaratun fa inna ma hiya zajaratun wahida hmm. fa idahum bisahira wato idan Allah ya bada umarni yace tsawa guda kawai kuma yi shikenan abinda muka yi umarni zai aiwatu take a wannan lokacin to kaman kace to kaman za a dauki minti nawa kafin abin ya iso misali idan Allah ya ce abu kaza ya faru kowa ne yanzu a cire masa tallafi kowa ne a hada shi da accident kowa ne a yi kaza kowa ne ya damu jama'a a ga bayansa kowa ne duk abin da Allah ya dauka zai yi hukunci ma wani to kaman ka tambaya kaman za a samu sakan nawan Allah ya bada umarni sai Allah ya ce ma amruna wa ma amruna illa wahidatun kalamhin Allah madaukakin sarki yace al'amarin mu idan muka tashi aiwatar da shi kowane abu in muka so mu aiwatar da shi to yakan kasance kalamhin bil basar kaman tsaftawa gidi kawai kai haka shikenan an gama abin ya riga ya aiwatu saboda Allah ya riga ya bada umarni to wani haka inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun anan malamai suka ce akwai kira'a guda biyu fayakunu wato bil rafa ko fayakuna bin nasba wato ko ka ce kun kunu? wato sai ya zama bin raf'a kenan zai zama wato a isti'nafiya ne kamar da muka faɗa fa'un ɗin zai zama atif ne wanda yake tartibi ne wato ma'at ta'aqib kenan dole za a kaddara huwa a wurin kenan kun fa huwa kunu wato hal kenan wato sai ya zama idan Allah yake ma abin ya kasance to abin wato sai ya kasance idan an ɗauki kira'an nasba sai ya zama wato in an ce kun wannan fa'ul din zai zama kamar sabab ne wato kun sababan fa musabbab wato idan abu zai kasance sai Allah shi abu kaza zamo dalili take ne sai wato wannan abin da aka ce ya zama shi ne dalilin aukuwan abun sai ya kasance sai kuma abun wato ainihin ya kasance saboda dukkan abin da aka ce masa dalili ne ko sababi ne na faruwan abu to idan ya faru ai musabbab din yakan biyo bayan asbab saboda akwai asbab akwai almusabbib akwai almusabbab wato akwai sababi akwai me yin sababin akwai abin da ke faruwa sanadiyan sababin to shi mai sabbabawan Allah ne shi kuma sababi Allah ya riga ya tsara sababi iri daban-daban idan kana jin yunwa sababinsa ka ci abinci shikenan idan ka ci abinci to za ka ƙoshi to wannan ƙoshin shi ne ai musabbab an gane ko shi ne musabbab musabbib ɗin kuma shi ne Allah sai yi kana fama kuma Allah ya sama ciwon alsa sai ka ci sai kuma baka ƙoshi ba ka ci ka ci ka ci sakon biyu ya ji kamar an yi yasa a rediya. sai ya zama gaba ɗaya cikin ka babu komai an jima ka ci akwai wanda na gan shi mai ƙwalsa shi yana yawo da kulan tuwansa kullun shi kulan tuwon sai da hannunsa din da ya tsaya kawai sai dan yi loma kaman goma sai ya ci gaba in ya je kuma sake zuwa wurin to kuma kuma shi ba cin komai ya to kuma tuwon ba mai kuka duk abin da ya ci da tare masa da walda to kaga wannan Allah madaukakin sarki ya ga daman cewa wannan abincin ba zai zama abin da zai rinka isar da shi ba saboda ko ya rike sababin tuwon aikin banza yi tuwon ba zai rinka kosar da shi ba zai ci zuwa mulki kaɗan zai sake saboda Allah ya cire tasirin sababin a cikin abin da ya kamata ya zama masa sababi saboda haka ashe shi sababi wato akan riƙe shi ne a matsayin cewa umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya shi ya zama a matsayin sababi amma ba ana dogara da shi ba saboda haka in kanka yana ciwo ka sayo soldress za ka sha ba wai kai za ka dogara cewa kana shan soldiers za ka samu sauki ba ne a'a shi solbres sababi ne daga cikin sabubba na warkewar ciwon kanka amma shi Allah ya ga dama in ya sa tasirin wato waraka a cikin wannan solbres wani zai sha sai ya warke kai kuma an ka sha sai ka je maka warke ka je wajen likita ka ce ka sha daga ka sha panadol ka sha estera ka sha panadol light ka sha panadol advance ka duk ka sha har yau kanka bai bar ciwo ba me yasa wani ya sha ya warke kai kuma ka sha baka warke ba dukan ku sababi kawai kuka kama wanda Allah ya ga dama sai sababin ya mishi tasiri wanda kuma bai ga dama ba sai ya cire saboda haka ashe shi sababi ba abin dogaro bane wanda ake dogara da shi shine wa wa tawakkal ala al-hayy alladhi wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله يتي وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغر غرايين nan wanda baya mutuwa Allah madaukakin sarki baya mutuwa baya gangadi baya barci kullum yana cikin aiki saboda haka ko maganin ne ka ɗauka ma ranka cewa sai Allah ya ga dama ya yi maka amfani ashe makoma ga baki ɗaya, madogara ga baki ɗaya, makama ga baki ɗaya shine Allah madaukakin sarki fa inna ma ya lahu kun fayakun shi lamarin san yace abin ya zama ko to take ne wannan abin wato zai kasance na'am aya ta ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل sannan kamar yadda muka karanta Allah madaukakin sarki ya ce da ita wannan ɗa da zai halitta shi ganin damansa kuma shi Allah yana halitta abin da ya ga dama kuma shi Allah idan ya tashi halittansa duk al'amarin da yake so ya kasance in ya ce masa ma abin ya kasance take ne wannan abin yake kasancewa to wayu allimuhu alkitab sannan kuma wannan ɗa da aka ce za a bata to Allah madaukakin sarki zai sanar da shi wato ainihin littafi to me littafi anan wasu malamai suka ce alkitab anan bi ma'ana al-maktub wato zai sanar da shi rubutu wato yadda zai iya rubuta abu da kyau waɗansu kuma suka ce ana nufin alkitab jinsi ne zai sanar da shi alkutubus sabiqa littattafan da suka rigaya wal hikmata kuma ya sanar da shi hikima hikima anan abin da ake nufi da ita wato shari'a domin shari'an Allah subhanahu wata'ala wato wani abu ne da Allah ya kawo shi domin mutane su yi amfani da shi wajen rayuwa mai kyau saboda duk abin da ya fito daga wajen Allah to akwai hikima a ciki saboda haka sai Allah madaukakin sarki yakan kira shari'ansa da ma'anan hikima saboda ma dama shari'a ce ta Allah ma dama magana ce ta Allah to dole ta kunshi wani hikima wanda ka san shi ko baka ko baka san shi ba yasa Allah ce walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatu minhum an yudillu وما يدلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء فأنزل الله عليك فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكاغا anan Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da cewa wato hikima ita ce shari'ar da ya tura ma kowane manzo saboda wato shari'ar da Allah ya tura wa manzo dole tana cike da ainihin wato hikimomi walaula fadlullahi alayka wa rahmatu ba domin falalan Allah ba akan ka da rahamarsa la hamma ta'ifatun minhum an yudillu da an samu wasu jama'a sun ɗauki niyan batar da kai amma wa ma yudilluna illa anfusahum ba za su batar da kowa ba sai kawo kansu ma yudurunaka min shay ba za su cutar da kai komai ba wa anzalallahu alayka kitaba wal hikma Allah ya saukar maka da littafi da kuma hikima wanda ita ce shari'a sai sa wasu malamai suke fassara hikiman bi ma'ana sunna wato an ce sunna ita kuma ai wato bayani ne akan littafin da anka sauka wanda duka dai ya kunshi shari'a ga daya wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah yana sanar da kai abin da ka baka kasance ka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima lalle farlan Allah madaukakin sarki a gare ka wato yana da girma Allah madaukakin sarki ce yu'allimul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wato yana sanar da shi littafi wannan kenan yana yin nuni da cewa littafin da ya gabata tunda yanzu gashi an dauko maganan at-taura an bi kuma an dauko maganan linjila to at-taura littafi ne da aka saukar wa annabi Musa alaihi salam kuma littafi ne da ya kunshi hukunce hukunce ya kunshi shari'a zuwa ga mutanen banu isra'ila to amma linjila littafi ne da aka saukar wa annabi isa amma kamar cikwato ne aka zo da shi na littafin attaura wato abin da aka rage ne ba a yi bayani ba a cikin attaura duk da cewa littafin attaura shi ma shakundin ne babban littafi ne don ya kunshi abubuwa da dama saboda annabawan da suka zo cikin banu Isra'ila kaf suna amfani ne da littafin a taura a matsayin shi ne marji'insu shi ne ainihin wato makoman su yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الناس النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا, بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء kaga anan Allah yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur akwai shiriya akwai haske yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu ko walladhina hadu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله annabawan da suka kasance cikin yahudawa suna hukunci da wannan littafi na attaura to wannan littafin ya gwada shi ma kundum ne babban littafi marji'i ne a wajen wato banu isra'il sai yasa da Allah madaukakin sarki ya tashi siffanta littafin at-taura din sai ce wa katabna lahu fil alwa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in kaga littafin Allah ce katabna lahu fil alwahi min kulli shay mun rubuta masa a cikin wato ainihin abin nan a cikin allo da muka bashi annabi Musa ya taho da shi wato ga mutanensa mau'izatan wa tafsilan li kulli shay mun musu bayanin komai a cikin sa filla filla na yadda za su gudanar da addini da yadda za su gudanar da zamantakewa da yadda za su gudanar da abubuwa na shari'a wanda yake da alaka da haddi da kisasi da sauransu to amma littafin linjila duk da haka ya zo ya cike waɗansu guraben da aka bari a cikin attaura wanda ba cikin su wanda cikin wannan suran zamu zo mu samu ƙarin bayani akan haka Allah madaukakin sarki ya ce musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum wato wannan littafi na linjila yana gaskatar littattafan da suka gabace shi sai ya ambaci at-taura kai tsaye sai ce kuma wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum dan na halatta muku sashin abinda at-taura ya haramta muku kenan ya zo ne yayi takmila wato ciko ne ma littafin ainihin wato at-taura sannan Allah madaukaki sarki ce, wa rasulan ila bani isra'il wa rasulan ila bani isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون تبدون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى ورسولا إلى بني إسرائيل كما النبي إيسى عليه السلام زي زمان زوزوا بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم yana mai gaya musu cewa lallai ni na zo muku da aya daga wajen ubangiji anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr ni nakan ta muku wato ainihin daga eh, turbaya daga yunku kenan wato tabo a laka kenan nakan ta muku wato a tsuntsu ko nakan gina wannan lakan abin nan a sifa na tsuntsu fa anfuku fihi sai na yi busa a cikinsa fa yakunu tayran bi iznillah sai ya zama tsuntsu kai tsaye yadda aka san tsuntsu da yaddan Allah wa ubri'ul akmaha ina warkar da wanda aka haife shi da cuta na makanta wal abras ko cuta na kuturta wa uhyil mauta bi iznillah kuma nakan iya tayar da matacce da yaddan Allah wa unabbi'ukum a kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum kuma ina mai ba ku labarin abinda kuke ci da abin da kuke iya tanadawa wato kuka ajiye shi dan gobe a gidajenku na fi zalika la ayatan lakum lalle cikin haka ko abin lura gare ku ya ku mutanen banu Isra'il in kuntum mu'minina in kun kasance mu anan Allah madaukakin sarki ya turo Annabi Isa alaihi salam da mu'jiza kamar yadda galibin malamai suka ce saboda wato mu'jiza a irin wannan da Allah ya ambata wato mu'jiza ne da Allah ya turo annabi Isa da shi saboda a lokacin annabi Isa wato mutanen zamanin sa suna ji da kwarewa a babul likitanci wato masu magani sun yi yawa saboda haka ma masu magunguna da matsafa da masu kaza da masu kaza sun yawaita kuma suna gadara da waɗannan kuma su ne kasuwansu yake ci kuma mutane suna addinantuwa da addinin da waɗannan masu maganin su saboda duk abin da suka faɗa yadda ake to me za a turo da shi ya zama wato an jisa shi hasken su to sai aka turo da wanda ya zama shi likitan likitoci ka san duk rikicin likita in ka mutu dole ya haƙu to shi wannan likitan yana iya tada wanda ya mutu dai iya zuwa ya ce a ce ana rikici ga wani ya mutu ba a san waye kashe shi ba in ya zo ya ce kai tashi sai tashi kawai waye kashe ka sai ya bayani to kaga duk wani mai magani an kure shi da saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya turo annabi Isa alaihi salam da tsari wato na likitanci wanda kuma shi irin likitancinsa ba wai zai baka magani ne ka je ka sha dan ka wanke ba shi a wurin ne kawai a wurin zai ce wato ainihin kawai in ya ganka makaho in ya shafi idan kawai ka dawo kana in haninka ya akwai cutar kuturta in ya shafe ya wurin ya zama kiliya kamar bai haka bai taba faruwa to kaga duk wani likita ba haka yake ba sai ya baka an yi maka bayani na kwana kaza ka je ka sha an a dan kaza ya fara warke a sake daura ka akan wani da bayanai da sauransu to shi nasa ba haka bane idan kuka hadu wanda aka aka haife shi da cutan makanta ma shi zai warkar da shi wanda ma ba ma a nan duniya da yana gani ba wani cuta ya zo same shi ya dawo ba ya gani ba to haka mai cutan kuturta to kuma kai tsaye ma yana iya tayar da matacci sannan abinda ka ci kana zuwa zai iya ma bayani zai iya cewa da kai wato yanzu abin da ka karya da shi a gida kaza da kaza ne in za ka ga wani kafan kaza ma a gefe kaza a cikin ka ya maka bayani kuma ka san haka sannan a gida inda za a ce maka kawo abu kaza kai karya ka ce wallahi babu komai zai iya a karya kake ce mun zo ne ka taimaka mana da masara mu da lokaci ai kai ma yau buhun ma yanzu haka ka daga shi ka karkade ce a yanzu a gida haka kana da buhu kana da buhu uku ko buhu hudu ko kana da mudu talatin sai ya ba wato wayansu abubuwa ne waɗanda mutanen da ba su imani da Allah ba to dole su rika ɗaukan sa kaman ubangiji saboda ayyukan da yake ya saba ma ayyukan mutane mutane ba haka suke su komi nasu akwai sabubba da suke amfani da su wanda yake iya bayuwa zuwa ga wani abin da yake haihuwa ko na rashin lafiya wani sababin da da a riƙe a warke ko kaza amma ba haka kawai zai zo ya ce abu kaza ya kasance kuma wannan abin wato ainihin ya kasance ba saboda haka Allah subhanahu wataala yace annabi Isa fa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna wato fi buyutikum wato yana ba ku labari na daga abinda kuka ci da abinda ainihin wato kuka tanadar a gidajenku sannan kuma in kun lura duka annabi Isa alaihi salam abinda yake faɗa yana yin mishi tabaibai da cewa abin nan yana kasancewa ne da yardan Allah yana kasancewa ne da izinin Allah me yasa yake yawan gaya musu wannan domin abin da yake tunani zai zo ya faru wanda kuma shine yake faruwa wato kada waɗannan mutane su rika ganin cewa shine mai iko wajen yin wannan abun su allantar da shi to kuma ƙarshe hakan ya zo ya faru wato aka zo aka allantar da shi saboda waɗannan abubuwa da waɗansu suka rika gani a zamanin wa rasulan ila bani wannan rasulan din nan malami suka ce gashi an fara zance da shi amma kuma ya zama mansubi wato fataha ya fara da shi wanda kuma ba zai yi a ce an fara zance da suna kuma ya zama mai nasra inda suna ne a farkon zance dole sai dai ya zama mai raf'a tunda mun san cewa abin da ake kira mubtada shine al-ismul marfu'u fi awwal jumla wal khabaru ismun marfu'un yukawwinu ma'a al-mubtada jumlatan mufida wato lalle ne a samu suna mai raf'a ba suna mai nasba to sai malamai suka ce anan to lalle ne za a kaddara wani fi'ili wato na wannan suna din sai a ce wato kaman a ce wa nursiluhu rasula ko wa naj'aluhu rasulan duka yayi amma wa nursiluhu rasulan din zai fi daukuwa wato Allah subhanahu wata'ala yake wa nursiluhu rasulan ila bani isra'il mun aiko shi wato a matsayin manzo zuwa ga banu Isra'il anni ka ji'tukum bi ayatin min rabbikum yana cewa lallai ni zo muku da aya daga wajen ubangiji aya anan wato yana nufin abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na mu'jizosi wato mu'jizan da zai zo wanda su ne zai ambata su ba yana nufin ayoyi na alkur'ani wato wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi sai yace anni akhluqu lakum min at-tin wato annabi isa yakan zo ya samu yunkure asalin tabo sai ya yi wato mutum mutumi na tsuntsu shine ka hai tsaye wanda wasu malamai sun ce tsuntsun da yake yi wato ainihin a menene su abin da irin bas din nan ne sunan ne sunansa da hausa jemage jamil wato yakan yakan san'anta tsuntsu ne mai sufan jemage wato sai kuma ya yi masa busa sai kuma a ganshi ya tashi a matsayin wato normal ɗinsu wasu malamai a wannan shi ne abin da ibn jarir tabari ya rinjaya amma wasu galibin malamai sun ce tunda babu wani nassi da ya tabbatar da cewa ga kalar tsuntsun wannan babu dalili da za a wato ainihin dogara da shi sai ya ce sahi'atul tsari fa fuku fi fa yakunu tayran bi iznillah sai zama tsuntsu sai ya tabbai shi cewa da yaddan Allah so da haka kenan ashe wannan abin da annabi Isa yake yi yana yin sa ne da yardan Allah jiya ko shekaran jiya mun karanta kissan annabi Ibrahim lokacin da ya tambayi ubangiji yaya zai yi yaya Allah yake ya rayar ta matacci Allah ya gwada mishi ya ce kawo tsuntsaye yayyanka su in ya yayyan su ya zuba su a wurare daban-daban ya dawo ya kira su da su taso su zo kare shi to kaga wannan wato wani abu ne da ashe cikin annabawan Allah akwai wanda Allah ya basu su ba suka yi irin wannan tunda wannan mataccen abu amma gashi nan kira da yayi ya sa wannan abin ya tashi kuma bayan ya tashi ya dawo cikakken sa ya ci gaba da rayuwa wanda ya nuni da cewa idan Allah madaukakin sarki ya ba mu mutum wani dama a hannunsa ne wani abu musamman ma annabi ko manzo cikin manzanni wato na mu'ujiza da Allah ya bayar a hannunsa wannan ba zai sa a allantar da shi ba a mayar da shi abun bauta a matsayin ubangiji tun da dai ku mutanen bani Isra'ila ai a idan ku aka haife shi to bai yiwa kuma ce Allah an haife shi so dan Allah ne lokacin kafin a haife shi sauran mutanen duniya wani hali suke ciki wa yake kula da su waye yake tsaye a kansu kuma har kun yarda cewa bayan an haife shi nan waɗansu mutane sun je sun kashe shi to wani irin Allah ne wannan haka ba yiwa a ce a kashe Allah a kashe Allah duk mutane ma mutuwa za su wa zai rinka ba su abinci wa zai ba su iskan da za su sha to kaga wannan akwai nau'i na wautar tunani a ce mutum ya yarda Allah sa ma an kashe shi amma kuma bayan kwana uku ya tashi to kafin kwana uku nan shi yana wani hali ne ai shi ma ya kamata a ce ya mutu saboda haka lallai abinda annabi Isa yayi wato ainihin ah, na na al'amarin tsuntsu annabi Ibrahim alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya bayar ainihin wato a hannunsa makamancin haka ba da labari a na wani abin da zai zuwa ya faru wannan ɗayan biyu ne manzo cikin manzanni Allah maɗaukakin sarki zai iya sanar da shi wani abu na gaibi tunda ya ce mata a ta'kuluna wa ma nuna kaga wannan abu ne da shi bai sani ba amma Allah maɗaukakin sarki zai sanar da shi ko mutum ya zo ya zo mafarki ya ce ya yi mafarkin abu kaza wannan abun kuma a samu wani masanin wannan abun wanda Allah ya an kayar da shi ko ya hankaltar da shi ya yi masa fassara kuma abun ya zo ya faru ko kuma a samu wani mutumin da yake da firasa wanda Allah ya ba shi hangen nesa ya yi bayanin wani abu a bisa hasashe yadda yake ganin abin da ya zo ya faru kuma abin ya zo ya faru duk waɗannan ba sa ishara ko nuni da cewa wannan mutumin ya san gaibi annabi yusuf alaihi salam lokacin da waɗansu samarika suka zo ai jiya ko shekaran jiya man karanto labarin su da kalama husjin fatiyan wanda ya zo kala ma wato wanda ya ce ni na ganni ina tatse sarki giya wannan kuma ya ce ni na ganni na ɗauki wato ainihin a menene su abin da ɗinsa na ɗauke gurasa a kayina ina tafiya tsuntsaye suna suna ci nabbi ina bi tawili inni inna daraka min al-muhsinin Mu yi mana bayanin wannan mafarkin da muka yi muna ganin kai mutumin kirki sai ce la kuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wili kafin a kawo muku abincin rana da za ku ci to ni fa zan ba ku labarin abin da zai zo ya auku da ku yanzu annabi yusuf alaihi salam ai gashi ya zo ya gaya musu abin da zai faru kuma abin ya zo ya faru nassin abin da ya gaya musu kaga wanda sai a ce annabi yusuf ya san gaibi annabi yusuf ya san gaibi ya abinda suka faɗa ne tunda Allah ya masa ya masa dama na ilimin sanin yadda ake fassara mafarki sai ya fassara musu wannan abun gwargwadon abinda ya fahimta kuma sai Allah ya datar da fassararsa ya zama abin ya kasance a yadda ya ba su labari to saboda haka annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki yana iya sanar da shi abinda mutane suka ci ya musu bayaninsa ko abin da suka bari a gida ya musu bayaninsa sai abin da ya shafi warkar da marasa lafiya warkar da marasa lafiya wannan ba a hannun manzanni ko annabawa a hannun sauran mutane Allah ya bayar da ilimin haka ma mutane ana samun likitoci wayanda suke na zamani da likitoci na gargajiya waɗanda suke Allah yakan datarwa ta fuskan ganin damansa wanda bai da lafiya in ya je wajensu wani ya je nan ya je nan ya je nan ya gama sai ya zo wajen wani sai kuma Allah ya dace da shi wani ya je asibiti a yi duk gwaje-gwaje a yi komai a ce ba a gane ba kaza in yi je wurin mai maganin gargajiya ya warke wani ya zaga masu maganin gargajiya kaf ya gama diya ana cewa wannan ai cutan aljanu ne daji ne ana kai shi asibitin haka masa magani sai ya warke saboda haka ilimin likitanci Allah yana bayar ma mutane wato ko da kai ba annabi ba ko da kai ba wali ba ko ba kai ba sannan manzannin kuma mun ga suna yin irin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ya shafa hannun mutum yayi wani rauni raunin ya warke kai akwai yaƙi cikin yakoki da annabi sallallahu alaihi aka tsiyaye idan wani ya maida masa idan kuma ya shafa ta kuma ta dawo mai kyau to sau haka kenan ashe annabawan Allah subhanahu wataala waɗannan suna daga cikin ai mu'ujizoji ne me ake nufi da mu'ujiza shi gagara koyo sunansa shi mu'jiza ai sunansa kenan gagara koyo abinda ba zai yi ka iya yi ba kawai Allah ne yake bayar ma wani dama yayi a matsayin sa na annabi ko a matsayin sa na manzo saboda haka annabi Isa alaihi salam sai ce fa anfuqu fi fa takunu qalan bi idni rabbil akma wa quhil mauta bi idnillah nan sai yace yana rayar da mace wannan shine wato mafi girman a ainihin hujjan nasara na allantar da annabi Isa tunda annabi Isa wato yana cewa shi yana rayar da ainihin wato matattu amma idan aka kalli a tsarin shi ga kai ya faɗa ya ce da yardan wa yake yi da yardan Allah subhanahu ta'ala matattu kuma waɗanda suka tashi a daren su bayan da sun mutu Qur'ani ya gaya mana matattu daban-daban waɗanda aka yi amfani da wani abu aka tayar da su annabi Musa alaihi salam a zamanin sa haka ya faru zamanin annabi Musa an zo an kashe wani an rasa waye kashe shi mutane suka zo suka kawo masa kuka yace Allah ya ce ku yanka saniya suka je suka yi maganan yankan saniya suka rawo suka ce to gaskiya bayan sun yi mutum annabi Musa gaskiya fa ka ce mu yanka saniya yanzu kana nufin wata iri za a yanka mu kar mu je sai mun kashe kuɗin mun saya mun yanka ka zo ka ce ba irin ta Allah ya ce yi mana bayani suka yi ta tambaya har da tambaya na na gatse da suka ga Allah ya ga suna yin tambaya wa annabi Musa na rashin kunya ya ci gaba da ba su amsan da ba za su gano ba aka yi ta tafiya har sai da suka dawo su da kansu suka ce wa inna insha Allah la muhtadun in Allah ya so yanzu kan zamu gane saniyan saboda bayanin da ake ta musu saniyan wata shudi shudi wata kaza kaza suka ga su ba saboda ganin saniya ba shudi to har suka samu saniya sai aka umarce su su ɗauki wani nama a jikin saniya su bugi macaccen zai tashi suna zuwa kawai da suka buge shi shikenan wannan macaccen sai ne sai ya tashi aka tambaye shi waye kashe ka zai ce wani shi da wani suka zauna suka tattauna kaza kaza kuma wani ya zo min kaza shike ne koma sake mutuwa to kaga Allah madaukakin sarki ya tayar da wani matacce a hannun wa annabi Musa alaihi salam ashe ta yadda matacce saboda wani bukata akan haka baya sa wanda yayi wannan a ce masa shi ya zama Allah subhanahu ya zama Allah saboda a cikin alkur'ani Allah ya tayar da waɗansu bayan sun mutu su kansu mutanen banu Isra'ila bayan sun yi sako wa Allah subhanahu wa sun gama rashin mutuncin da dasu annabi Musa ya tafi ganin Allah shike ne sai suka koma bautan dan bayan sun bauta wa dan maraki annabi haruna yayi fama da su sun kiji annabi musa yana dawowa hankalin sai tashi yanzu ku da na bar wai ku kan ma ba ku da hankali yanzu yanzu nan muka tsallake ruwa kuna ganin fir'auna abokin gaban ku aka halakar da shi a idanu amma yanzu ku zo ku kama bautar ɗan maraki to dama tunda aka tsallake ruwa sun riga sun gaya wa annabi Musa gaskiya fa mu ba za mu sake shiga riski irin wannan kana ganin ba mu samu mafita ba yadda abokin gaban mu ya zo dab da dab tukunna ka tsaga mana ruwa muka shiga to mu ruwa riski irin wannan ba za mu sake shiga saboda haka sai suka ga waɗansu mutane wato ainihin suna bautan a waɗansu mutane suna bautan wato ainihin bushiyoyi ko suna bautan gumaka suka ce ya Musa ya ji Allah na ilahan kama lahum aliya ka gani gwamma Allah mu na kusa kawai da kici buga shi ne sai da dai amma da ai mun yi ta roko daga ka za ka fita. ya Musa ka sa mana Allah mu kamar yadda wannan Allah sai yake kusa da su yace innakum qaumun tajhalu ai ku jahilai yanzu da kuka kira Allah bai zo ya kawo muku dauki ba abinda aka muku kun ma taba ganin wani abu an masa irin wannan ku faruwa ce ku aka ce ta tsage ta tsage bayan ta tsage take Allah ya ce ruwan yashin cikin ya bushe fadrib fil bahri fadrib lahum eh, tariqan fil bahri yabasan la takafu darkan tafsha Allah ya ce take muka ce ruwan nan ya tsaya ya sandare bayan ya sandare ya tsage ya bude muka ce cikin ruwan yashin cikin ya zama bushe shi kuma muka tsaga cikin ruwan nan gida goma sha biyu gwargwadon gidajen banu isra'ila muka ce kowa ya bi hanya ɗaya sannan ruwan nan muka mai da shi kamar gilashi shashinsa kuna wanda kuke tafiya ta nan kuna kallon wanda suke tafiya ta can dan kowa ma ya samu nutsuwa dan kar wani ya tunanin ko za a fara halakar da na can kafin a iso kansa kana ganin yan uwanka suna bi ta nan kana ganin su suna bi ta nan su ma suna ganin ka Allah ya muku wannan amma yanzu ku zo ku ce wai ku ba ku wai ku ba ma ka muku Allah ku kusa to dama wancan kadiyar da aka yi na daukan nama na jikin saniya a bugi wani ya tashi nan su yana nan a ransu saboda annabi Musa ya tafi ganawa da ubangiji sai su aka samo musu wani dan maraki dan marakin nan ma ba mai rai bane shi ma dan maraki ne da aka yi shi da dinari shike ne suka suka taru kawai suka durƙusa a jikinsa suna roƙon annabi haruna ya ta faɗa da su suka yi annabi musa yana dawowa ya zo ya samu ga abin da yake faruwa dama allah ya gaya masa maza kuma ka samu jama'a ka sun lalace sun koma kuma bautan wani ɗan waye musu wannan abin samiri nan musa zo ya samu samiri ya masa mummuna addu'a ya samu ɗan uwansa ya ladabtar da shi ya ce shi ba laifinsa ba da ya masa wa'azi sun ki su bi shi waɗannan mutane annabi musa ya dawo ya tambaye su me yasa suka rabu da Allah subhanahu Ta'ala suka dawo suka kama wato wannan dan baraki a matsayin abin bauta su kuma suka gwada cewa wato ai samiri ne yazo ya daura su wato ainihin akan wannan aiki wanda su ma ai ba da san su bane ba da sauransu Nabi Musa alaihi salam ne musu iya abin da dai musu sai ya ce to yanzu a maimakon da ne da zan je ganawa da Allah ya yanzu dan nemi manya a cikin aka ɗauko su liman su dagaci su mai anguwa su mai littafin duk ya tara su sai to ku tafi mu je wurin ganawa da Allah a ba wa Allah haƙuri a tuba aka abin da aka da suka tafi wurin Allah ya yi magana suka ji ya suka cewa nan mu gaskiya mu ba mu yarda da Allah nan ma ya fito kawai ko fa an taro mutanen kirkin garin ne wasu mai anguwan ne su daga cikin da da aka tara ya suka ce zo ba za su ma yadda da Allah shi ne Allah kawai musu tsawa shi ne duk suka mutu gaba ɗaya a wurin haka Allah ya ce duk sai suka mutu annabi Musa da Haruna ne kaɗai suke su shi ne annabi Musa ya ce to ya ubangiji ai ni ma gwamma ma haɗa da su kawai ba kamar na koma ma jama'a ma ba fahimta na dace na riga na ibi manyan gari duk kuma in dawo ni kadai na law shi'ta ahlaktahum wa iyyai ai da an hada ni hadda ni kawai ma ya ubangiji hada hadda ni saboda ba badan in ya koma ba bayani da ni Allah zai ce to ku tashi kuma ba asnaku min ba'di mautukum muka tada ku bayan kun mutu to kaga kenan akwai waɗanda suke a nan duniya sun mutu kuma an tayar da su wasu sun tashi ta sanadiyar hannun waɗansu mutane wasu kuma Allah ya tada su kai tsaye saboda haka wanda yake nuni da cewa dan Allah ya ba mu wani mu'jiza ya tayar da wani bai yi wa a zo a danganta mishi a ce shi wannan mutumin Allah ne ba abubuwan da Allah madaukakin sarki yake da suna halitta na ban mamaki masu girma sun wuce ƙarfin tayar da halitta kaɗai Halittan mutum da Allah maɗaukakin sarki ya yi wanda in an ɗauki mutum yanzu aka ƙirma da shi aka kira maka wani masanin ilimin likitanci wanda ya kware a ɓangaren anatomy yake ma bayanin wato dan adam ta fuskan structure da duk abin da aka yi masa da shirye-shiryensa da haɗe-haɗensa da waɗansu abubuwan da aka haɗa a jikinsa to kai da kanka da ga cewa wato Allah maɗaukakin sarki ya isa a kira shi Ubangiji ga likitoci muna tare da su a nan likita sai ya karatu ya yi firamare ya yi naziri ya yi firamare ya sakandare ya je university ya yi karatu ya tafi ya je specialization sai ya shekara kusan ashirin da biyar ko da bakwai ko talatin na karatu in ya fito sai a ce shi likitan haƙori ne wani iya likitan da shi a haƙori ne sai an zo ne in ka yana ciwo ne a ce to je kaurinsa shi kenan shi duk ya gama rayuwarsa na amma haƙorin mutum kawai ya tsaya wani ya gama a ce idan mutum ya tsaya wani ya gama a ce kashin mutum ya tsaya wani ya gama a ce kazansa ya wani wani shi sai tumbi wani shi sai kaza kowa fa duk ko kowa ya yi wannan ɗawainiyan wanda yake gwada ma cewa mutum ba ƙaramin halitta halitta ne wanda yake mai girma wanda na daga cikin abin da ɗan adam zai iya ɗaukan darasi ya kuma yadda da samuwan ubangiji sai sa Allah ya ce wa fi anfusikum wa fi أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون الله مدوك كين سركيت وفي أنفسكم أفلا تبصرون ko game da halittar kanku ba kwa duba ne ba za ku yi la'akari ba ta hinta Allah ya halicce ku wannan halittar tana daga cikin abin da Allah ke kalubalantar al'umma duka da shi ya ce in kun isa ku yi halitta in ɗan adam ya isu yi wani halitta mai rai irinsa ya gani ba zai iya ba da wannan ran bai san inda zai samu ta sai sa ran da ta tashi fita to babu kan da dan adam ya iya duk iliminsa haka zai hakuri a cire ran nan bai san ta inda ta kuma ba zai iya samun ilimin da zai gano inda ran nan take ba sai dai na ji yana gani na zaune a kusa da mutum kuma nan ji yanzu da a cire ransa amma bai san masu cire ran har sun iso ba har sun kama ran suna kokarin cirewa sai dai ya zira ido ya ta kallon sa lokacin da ya tabbatar ya cika ya sa kuka ba yadda ya iya abin da zai yi to kowanne Allah yana gwada wa dan adam kasawarsa kuma lallai dan adam ya kamata ko ya waje bai sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan littafi na attaura da littafi na linjila da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Isa alaihi salam ya zo ne ya ƙara bayani akan littafin attaura sannan annabi Isa alaihi salam waɗannan abubuwan da ya ambata duka Allah madaukakin sarki ya bashi ne domin ya tinkari mutanen da suke zamani saboda abin da suka yi fice da shi shine suna gadara da sanin yadda ake jinyan mutane saboda Allah ya bashi abinda da ya fi nasu saboda kowane annabi yakan je wa mutanensa ne da abin da zai zama mu'ujiza gare su ai kun ga fir'auna saboda a zamanin sa ana ji da tsafi sai aka turo annabi Musa da sanda ta mu'ujiza wanda ita kuma wannan sandan sai kun gama tsafin ku ta cinye abin da kuka yi na tsafin duk gaba ce daya saboda ba zai yi ba Allah ya kyale annabi ya zo waɗansu mutane ɗan rufa ido da yan ciwaciwa su zo da abin da za su raba mutane da addini shi kuma annabi ba ba shi abin da zai iya tattaro mutane da abin da zai ja hankalinsu so da kai yasa ake turo annabawa da mu'jizozi wanda za su zo duk wani dabara dan adam da bayan ƙasa su gama da shi domin ya zama a kwato bayan Allah su zo su bi Allah subhanahu wataala inna fi zalika la ayatan lakum cikin abin da aka ambata duka akwai aya abin lura gare ku in kuntum mu'minin idan kun kasance mu'mini aya ta ƙarshe ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة وانا اللي انا قسكت ابنك قبق ريشنا التوراة واتو لتاف الانجيلات ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وما نازوني دومي محل التامك ساشن ابن انك هرم تامك waji'tukum bi ayatin min rabbikum kuma zo muku da ayoyi daga ubangijinku fattaqullaha wa ati'u ku ji tsoron Allah ne kuma ku bi da ake so game da manzo shi manzo da'a ake masa bin ake yi ba bauta mishi ake yi sai yasa ya ƙara da cewa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu lalle Allah shine ubangiji na kuma ubangijinku saboda haka ku bauta mishi Ina annabi ita bai kira jama'a su zo su bauta masa ya kira su ne su zo su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala hada siratul mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya a bauta wa Allah a yi da'a wa manzon Allah saboda haka shine abin da waɗannan ayoyi wato suka ambata wannan yana yin nuni da cewa Allah madaukakin sarki ya halatta mabanu Isra'il sashin abinda at-taura ya haramta musu amma sakamakon zuwan annabi Isa alaihi salam to menene aka halatta musu bayan da an haramta musu malamai sun yi sabani wajen bayanin akan haka waɗansu suka ce wato abinda aka halatta musu shine abinda da aka haramta musu sakamakon zunubin su da sabon su wato sun yi sabo wa Allah madaukakin sarki to sai Allah ya haramta musu waɗansu abubuwan ci to amma da annabi Isa ya zo sai aka ce an daga haramcin abin ya dawo halacci wa alal ladina hadu وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من وعلى الذين هادوا حرمنا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر نعم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملته أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون kaga wannan ayar ta kunshi shashin abin da aka haramta wa alal ladina hadu harramna alaihim kullu zufur Allah yace su yahudawa mun haramta musu dukkan wani abin da yake ma abucin kwafato ko farti wa min al wal game da dabbobi irin su shanu da tumaki haramna alaihim shuqumahum mun hana su cin kitsan su illa ma hamalat zuhurahuma sai da gadan bayan wa'annan dabbobi ke dauke da shi aw hawaya ko zallan jannama aw makhtalata bi azm ko da ya cakuda da kashi zalika jazainahum bi baghi Allah ya ce mun musu wannan ne sakamakon zalunci su wuce iyakansu wa inna lasadiqun kuma lallai wato mu masu adalci ne ko masu gaskiya cikin abin da muka abin da wato muka muka shar'anta musu a wani ayan ma still Allah ce ko bizulmin min allazina hadu harramna alaihim min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعجدنا للكافرين منهم عذابا أليما أغسى الله تقوى بزم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات سوى ذلك يهودا يهودا وسمك حرم تامس دا دا دا وحلت لهم وان دا منقلت تامس وبصدهم عن سبيل الله كثيرا لكم ترى متاني لغا حنيا ألا من يوى وأخذهم الربا لكربنا سكيم الربا وقد نهوا عنه كما أنهنا سكيم الربا wa aklihim amwalan nas bil batil da cin dukiyar mutane bisa karya wa atadna lil kafirin azaban alima mun tanadar wa kafirai da azaba mai radadi wannan da yake ishara da cewa lallai wato an halalta musu abun da da an haramta musu shi saboda zalunci ko wuce iyaka ko sako za mu tsaya na abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abin da muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin lada na'am na'am alaikum salam kunkuru ta ta aiwon gane me ya kai ta tsintuwar kunkuru yawon wato na to sai aka yi yaya na eto abinda ya tabbata da cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya faɗa game da ruwan kogi ya ce abinda abinda sa mai tsarki ne sannan kuma sa halal wato ruwan kogi mai tsarki ne za a iya ibada da shi sannan alhillu mai tato mushensa kuma halin ne sauraka abinda kuma malamai suka yi magana a nan shi ne za a kalli wannan dabba idan duka rayuwarsa a wannan shi ke idan kuma yana fitowa waje to sai a duba a ina ya fi rayuwa in ya fi rayuwa a kan ƙasa to shi ɗan kan ƙasa ne kawai ruwa yakan shiga ne dan ya ɗan ji daɗi in kuma ya fi rayuwa a ruwa to shi ɗan ruwa ne waje kan fito ne dan ya sha iska shi ke saboda haka sai a ɗauke shi a gwargwadon inda ya fi rayuwa sai a danganta shi da saboda haka yanzu dole sai dai a je gidan zuwa tambayi masana kwamfuru ina ya fi rayuwa ni ka gama ta inda ya ke rayuwa wa a a kamar misali mutum ya yi sata ya Allah ne ya sata na ya sa ya yi shi na Jamil wannan tambayar don na cikin abin da ya kamata a daidai wannan wurin na yi bayani alkada na kira sunansu amma sai wani abu ya ne na zan bayani a kai alkada ulkauni da alkada ushar wannan ake nufi da alkada ulkauni shi ne da Allah ya tsara wato yadda zai gudanar da duniya to ita yadda Allah ya tsara yadda zai gudanar da duniya duk abin da ya tsara zai faru a duniya to dole zai faru sannan kuma abin da zai faru a duniyan nan ba lalle ne zama sai abin da shi Allah yake so ba a'a zai ya riga ya tsara abin da zai faru to wannan da abin da yake so da abin da baya so zai zai faru saboda haka ya riga ya hukunta yanzu sabawa Allah Allah baya so amma tsarin duniya ya tsara dole wasu da su saba mu tunda yayi wuta yayi aljanna wasu kuma sun shiga wutan ina fata an gane to wannan shi ake kiran shi alqada'ul kauni wato yadda Allah ya riga ya tsara yadda duniya za ta kasance akwai ɗan wuta akwai ɗan aljanna za a kafircewa Allah haka Allah ya tsara za a yi amma Allah ya baya son kafirci wala yarda li ibadihi kufur Allah bai yadda bayan su kafirci ba wani irin yadda wato yadda na shari'a wato a shari'arci Allah bai yadda ba amma a kaunance Allah ya kaddar haka ne wannan shine alqada'u alkauni to akwai alqada'u shar'i hukunci ta shari'a ayan da take alaka da wancan da qada'ul ita ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira kaga Allah ya ce mun ga mu hukunta mun kaddara bani isra'ila za su yi barna a bayan ƙasa kala biyu da ka wannan barnan dole sai sun yi kuma ɓannan nan kashe mutane ne kuma Allah ba ya san ɓanna amma tun da ya hukunta shi dole sai ya aiwata ne ƙada'un shari'a? Ƙada'un shari'a kuma shi abin da Allah cikin sarki yi umarni da A yi shi a yi ayi sallah yi azumi a yi kaza abu Allah a hota mishi shi kaɗai. to amma shi kuma ba dole ne ya faru ba shi ba dole ba Allah so yake kowa zan musulmi Allah so yake abota mishi shi kadai abudullah wala bai shi A sai sa ce wa buka Allah ta ta'budu illa iya kaga wannan qaza'u shar'i amma dole ne kowa ya bauta wa Allah ba dole bane to wannan shine qaza'u shar'i wato abinda Allah ya hukunta ayi amma ba dole hakan sai ya faru ba shi yake so abinda ke so kenan to wannan shine qada'ul shar'i to idan mutum ya zo yana so ya kafa hujja da kaddara cewa wato kauniyan haka Allah madaukakin sarki ya ga dama to mu ba akan kaune aka daura mu shi kaune na Allah shi ya sani mu an daura mu ne akan shar'i wato akan shari'a muke tafiya idan ce Allah ya kaddara kamari mutum a kaune sai a ce to kuma Allah ya kaddara a shar'iyya rama shi kenan ai magana ya kare ba wani rikici saboda mu a shari'a aka daura mu mu nahnu na'malu bil zawahir wallahu yatawalla as-sara'ir mu zahiri muka sani Allah ne ya san abin da yake baɗi saboda haka idan a kace Allah ne kaddara ayi kaza sai ce kun tattauna da Allah ina ya kawo ayan da cewa da ka zo kamar ruwan babu to a shar'ance an hana kamare shi dan bai ma komai ba bisa kamare shi kace Allah ya kaddara sai a rike ka ce to shi ma Allah ya kaddara hay ya rama duka na magana kuna ba ta kun gani na'am shi garan Wa alaikum salam na'am نعم ban gane magana ba an ce mutum ya zo ya rantsuwa ya rantsu kuma ya san ƙarya ne sai ya ce mai dalilin a'a wannan ai ba wani wani ya yaminil gamus an je maganan kotu ai wannan ka an kira ka ne ka zo ka ba da shaida fajtanibu rijsa min al-awsan wajtanibu qawl az-zur wannan magana da zaka zo ka rantsa kansa kai ka san ƙarya ne wannan shine shahadatu zur annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na daga cikin kaba'irai ya ce na daga cikin manya-manyan afala unabbi'ukum wato ko kuna son ba ku labari game da manya-manyan laifin kuka sai ce guda uku ne al-ishraku billah وحقوق الوالدين ومن وشهادة me wa da magana ta shaida ta zur shaidan zur shine ka je abin da baka sani ba ko kuma ka san ba haka bane kuma ka je ka bada shaida akan sa kuma ka ce kawai kai kai ya sashiyar rantsuwa ne kana nufin wai yamin Allah ga wallaga yamin Allah ga wako wannan babu ai kai tsaye ne an kira ka an zo an ce ka zo kai bayani akan abin da ka sani game da wannan kuma ka zo kai ƙarya ka ce za ka kawo wani maganar wai yasasshiyar rantsuwa kai ba maganan yasasshiyar rantsuwa a wannan wuri tunda an tsaye da kai ne karantse akan wani abu karantse akan ƙarya kenan wannan laifin ƙarya ya tabbata a kanka kuma duk abin da ake yi ma wanda ya rantsuwan ƙarya za a yi Allahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم أعجزنا اللهم أعجز قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ما شاء الله